بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مذل له ومن يجلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله alihi wa sahbihi wa ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين bayan haka yan uwa masu girma masu kallo da sauraro assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu mu da sake haduwa a wannan yammaci na ranar lahadi yau lahadi ko na ranar lahadi goma ga watan ramadan hijira dubu daya da hudu da arba'in da daya wanda ya daidai da uku ga watan biyar miladiya ashirin. a cikin tafsirin na littafin Allah maɗaukakin sarki har yanzu muna cikin suratul furqan a inda muka tsaya kan aya ta bakwai, insha Allah ta'ala a yanzu mu tashi kan aya ta takwas, bismillah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وهو الذي أرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته وأنزلنا من السماء ماء طهورا لنهي به بلدة ميتا ونسقيه مما خلقنا مما خلقنا أنعاما وأناسيا كثيرا ولقد صرفناه بينهم ليذكروا فأبى أكثر الناس إلا كفورا نعم أكيد بدا جيرو دليلي da ayoyi da suke gwada cancantar Allah madaukakin sarki da bauta Allah madaukakin sarki ce wa huwa allazi arsala riyaha bushran bayna yaday rahmati Allah madaukakin sarki shine wanda ya aiko da iskwa bushiran tana mai bushara bayna yadai rahmati a gaba da rahmatsa mai madaukakin sarki wa mina minas sama'i ma'an Allah yace mun saukar da ruwa daga sama tahuran mai tsarki kuma wanda yake tsarkakewa linuhiya bihi baldatan maitan dan muraya garin da yake matacce maitan da shi wa nusqiyahu mimma khalaqna an'aman kuma mu shayar da wannan ruwan mu shayar da shi wannan ruwan daga abin da muka halitta an'aman dabbobi wa anasiya kasira da kuma mutane masu yawa wa laqad sarrafna bainahum Allah ya yace wa laqad sarrafnahu bainahum Allah ya ce mun jujjuya shi tsakaninsu li dan su wa'azantu fa'aba aksarun nasi illa kufura amma mafi yawancin mutane mafi yawan mutane suka kiyafa ce mutunce wani umarmin ubangiji Allah maɗaukakin sarki a nan kamar yadda muka ambata ci gaba ne da bayanin ayoyi na ubangiji Allah maɗaukakin sarki da dalilai da suke gwada cancantar Allah da bauta a can baya Allah ya mana maganar sanya dare ya zama sutura gare mu sannan ya sanya rana ta zama lokacin neman abinci ubangiji Allah madaukakin sarki shi ya samar da waɗannan abuwa sai Allah ce wa huwa allazi arsala riyaha Allah shine wanda ya aiko da iska ar jam'i ne na ar amma galiban sukan ce in akai jam'i shi yazo da ar to yana nuna alkhairi da rahma domin idan ka ga alamun iska na kadawa to hadari zai zo bayanta daga nan sai ruwa kuma ya sauka imam ibn kasir rahimahullahu ta'ala ya yi nunin da ya sa Allah maɗaukakin sarki ya jam'in iska anan ya ce an riyaha iskoki ya ce domin iska kala-kala ce ji imam ibn kasir tana zuwa kuma da sifofi daban-daban famin hama yusiru sahab daga cikin iska akwai da suke haɗa hadari idan ma'ana ta motsa ta kaɗa shi ka ga hadari ya samu wa minha ma yahmiluhu daga cikin iska akwai da ke daukan wannan hadarin ta tafiyar da shi ta kada shi wa minha ma yasuquhu akwai wanda ke kora wannan hadarin wa minha ma yakunu ya yi sahabi mu bashira? akwai wanda kuma takan zo gabanin saukar ruwa lokacin da gari ya hadari ta zama tana yin bishara yanzu nan mun saba da duk wanda yake zauna a garuwan da ake yin ruwa wani sa'in da ya je na yin iska zai ce to an yi ruwa muna jin ƙanshin ruwa akwai alamun ruwa sannan da yanayin iskar da ke sauka to Allah ne yake aiko wannan iska din bushran tana mai bishara baina yaday rahmati gaba da zuwan rahmar ubangiji Allah madaukakin sarki ma'ana wannan iskar tana zuwa ta zama bishara ta zama ma'ana fata na alkhairi gaban rahmar ubangiji Allah madaukakin sarki anan wannan aya ce ta nuna ashe ruwan sama rahma ne daga Allah madaukakin sarki rahma ne daga cikin rahmar rahmomin ubangiji Allah madaukakin sarki kamar yadda Allah ce fanzur ila asari rahmati rahmatillah fanzur ila asari rahmatillahi kaifa yuhyi al-ardha ba'da mautiha ya kai mai duba ka duba kaga alamun rahmar ubangiji ma'ana idan ruwa ya sauka ka kalli alamun rahmar ubangiji kaifa yuhyi al-ardha ba'da mautiha yaya Allah yake raye kasa bayan ta mutu wa huwa allazi yunzilu al Allah ne yake sokar da mamakon ruwa min ba'di ma qanatu bayan sun ɗebe kauna wa yanshuru rahmatahu kuma ubangiji ne yake yada rahmarsa nan ma rahma tana nufin wannan ruwan sama da Allah madaukakin sarki yake saukarwa da haka nan bushran baina yaday rahmati iskar tana zuwa tana bushara gaba da zuwa rahmar ubangiji mana cewa ga rahmar ubangiji na nan tafi sai Allah ce wa anzalna minas sama'i mun saukar daga wannan hadari ma'an wani ruwa tsahoran mai matukar tsarki kuma wanda yake tsarkake waninsa a nan an kira ruwan da aka saukar da ma'an tsahura tsahur suka ce mu balaga ne wajen kai matuƙa wajen tsarki shi sa kamar idan mun duba imamul kurtubi da shi da wasu daga cikin malamai sun yi bayanin cewa ruwan a nan ruwa ne mai tsarki a karan kanshi kuma yana tsarkake waninsa ubangiji Allah madaukakin sarki ce to mun saukar da wannan ruwa daga sama mai tsarki shi yasa gargashin wannan aya Imam al-Qurtubi rahimahullahu ta'ala yayi maganganu akan mas'alolin da suka shafi ruwa wannan ruwa ne mai tsarki wanne ne ruwan da yake mai najasa a cikin bayanan da ya gaya mana cewa ruwan koramu ruwan da yake sauka daga sama da ruwan koramu da ruwan koguna da ruwan da suke na rijiya duk ruwa ne masu tsarki sai idan an ɗebo su wani abu ya canza su daga cikin najasa ya canza ɗanɗano ko ma'ana ƙanshi ko kuma launin ruwa ɗin wanda ya zama najasa ce zai canza waɗannan abuwa to shi kenan sai zama lon ya zama najasa amma don sun canza da abin da suke a gurin da abin da suke na gurin misali an ji suna eh, gishiri gishiri ko kanwa kanwa saboda ƙasar gurin haka take wannan baya sa ruwan ya zama najasa to Allah ya saukar da wannan ruwan lilohiya bihi baldatan maita don mu raya wani garin da yake matacce da wannan ruwa ɗin domin ban da tambaita ana ana nufin ƙasar da ta bushe ƙasar da ta zama ta bushe babu ruwa shine ban da tambaita domin sokar da wannan ruwan don mu raya irin wannan gari ɗin wani fiyahu ko mu shayar da wannan ruwa ɗin mimma khalaqna daga abin da muka halitta an'aman za mu shayar da dabbobi wa anasiya kasira da mutane da yawa a nan an ce mutane da yawa game yadda wasu daga cikin malaman tafsiri suka ishara saboda akwai waɗanda suna sha ne amma ba daga ruwan da yake sauka daga sama ba ila suna nahiyar da ba a yin ruwa amma ana yi ruwa ne kaɗan to da haka suna sha ne daga ruwan da suke haƙowa daga ƙasa amma akwai waɗanda kuma suna rayuwa da ruwan da yake sauka daga sama to ubangiji zai sha yadda ma'ana mutane da dabbobi da wannan ruwan nan za mu ga an fara ambatar dabbobi sannan aka ambaci mutane kamar da wasu malamai suka ishara ma'ana Allah ya ce wa nuskiyahu mimma khalaqna an'aman can gurin wani Allah wani gurin Allah ce mata'an lakum wa li an'amikum sai da aka fara ambatan mutane aka ambaci dabbobi A nan kuma sai aka fara gabatar da dabbobi sannan aka ambaci mutane suka yi ishara kamar Imam Ibn Ashur in ban manta ba ya ishara da cewa wannan yana tafiya ne a jerin nazamin ma'ana ayoyin da haka aka yi maganar an'aman sannan aka yi maganar mutane Allah ya ce wa da ƙadi farrafinahu hakika mun jujjuya shi da mira anan zai koma zuwa ga ruwa wannan ruwan da Allah yake saukarwa Allah ya ce mun sarrafa shi mun sanya shi kala-kala wannan shi ne tafsiri da ya fi inganci cewa da mirin zai koma kan ruwa wannan ruwan da Allah ya saukar sarrafa mun sarrafa shi sai ya zamana ruwa ne da yake sauka daban-daban har ma akwai asar daga abdullahi dan abbas ko abdullahi dan mas'ud da yake cewa ruwa adadin ruwan da yake sauka a kowace shekara a bayan kasa ɗaya ne kurin dai akan bambanta ne wata nahiyar ya fi yawa a wata nahiyar idan ruwan da za a yi mana a nan kano don wani dalili sai zama ya fi yawa ko ya yi karanci akan ruwan da za a wani garin daban amma dai yawan ruwan ɗaya ne shine ma'anar sarrafnahu mun sarrafa shi ma'ana mu ne muke saukar da shi mu shayar da wani guri mu tura shi wani guri mu saukar da shi a wani guri Allah ya ce mun yi wannan liyar zakaru don su azantu duk da akwai malaman da suka ce sarrafnahu anan ana nufin alqur'ani ma'ana mun sarrafa alqur'ani ya zo da ma'ana abubuwa daban-daban kala-kala suka ce domin an ambatan alqur'ani ne yayi ta gabata a cikin sura din tabarakallazi nazzala alfurqana ala abdihi li yakuna lil na nazira kun ga al furqan laqad adallani ani zikri ba'da iz ja'ani nan ma magana al ake yi sannan da wurare da dama suka ce to anan nahu ana nufin al amma waccan fassara da muka ambata ita tafi zama daidai ubangiji Allah ya ce wa laqad sarrafnahu bainahum mun sarrafa wannan ruwan tsakanin su li yazakkaru dan su azantu fa aba aktharun nas amma mafi yawan mutane sai suka ƙi illa kufuran sai butulcewa da ba da baya da kafircewa Allah maɗaukakin sarki yana daga cikin abin da zai shiga butulcewa mutum ya dangana saukar ruwa zuwa ga wurin Allah maɗaukakin sarki ma'ana ba zai mai da wannan falala zuwa ga Allah ba ya inganta hadisi cewa lokacin da aka yi ruwa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake cewa Allah maɗaukakin sarki ya ce an waye gari cikin bayina akwai wanda suka yi imani da ni akwai wanda suka kafirce فأما من قال مطرنا بفضل الله ورحمته wanda ya buɗe baki ce an mana ruwa bisa falala Allah da rahmar Allah fa za ka mu'minun bi Allah ce wannan ya yi imani dai wa kafirin bil kaukab ya kafirce a taurari domin a wancan lokaci suna ganin kamar taurari ne suke ba su ruwa wa amma man qala mutirna bi nau'i kaza wa kaza wanda yace an shayar da mu saboda tauraro kaza da kaza saboda dalili kaza da kaza fa za ka kafirun bi ubangiji ce wannan ya kafirce mu wa mu'minin bil ya yi imani da taurari to abinda ake so ga musulmi idan an yi ruwa ya ce ubangiji Allah ya shayar da mu shi yasa kamar yadda wannan hadisi ya nuna kuma kamar yadda wasu hadisi suka nuna idan an yi ruwa ana son mutum ya ce mutarina bi fadlillahi wa bi rahmatihi an mana ruwa da fadala Allah madaukakin sarki da rahmarsa abinda ake so mutum ya faɗa kenan yayin da aka yi ruwa ya dangana wannan arziki wannan rahma zuwa ga Allah madaukakin sarki to wannan bai kafirce wa ubangiji ba amma wanda za a yi ruwa ya dinga ganin da balarsa ce kamar yadda wasu wuraren sukan gani sukan yi kokarin su samar da ruwa sai suka kamar dabarar suke ta ba su ba sa mai da lamarin zuwa ga Allah to waɗannan sun ce wa ni'imomin Allah madaukakin sarki kuma ba su abin da ake so ba daga nan sai Allah ya ce mai walau shi'ina walau shi'ina laba'atna fi kulli qaryatin nabira fala tuti'il kafirin wajahiduhum bihi jihadan kabira na'am manzo Allah sallallahu alaihi wasallama an aiko shi zuwa ga dukkan mutane gaba ɗaya. kamar yadda muka bayani a farkon wannan sura da inda Allah yake cewa tabarakal ladzi nazzala al-furqana ala 'abdihi sai Allah ce li yakuna lil alamin nazira dan ya zama mai gargadi ga dukkan mutane to haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallama an aiko shi zuwa ga dukkan mutane laraba da waɗanda ba larabawa ba baƙaƙe da waɗanda ba baƙaƙe ba da sauransu sai Allah ce walau shi ina da mun ga dama Allah ya ce da mun so la ba'athna fi kulli qaryatin nazira da mun aika wa kowace alƙarya mai mata gargadi da kowace alƙarya sai Allah ya aika mata da manzo ma'ana da mun ga dama da mun sauwaka maka nauyin wannan sako da mun aika wa kowace alƙarya wanda zai mata wa'azi ya mata gargadi ya ɗauke maka nauyin wannan sako amma ubangiji ce sai je lamarin ba haka bane mun zaɓe ka ya Rasulallah. mun keɓance ka da ba da sako ga dukkan mutane gaba ɗaya saɓanin sauran annabawa kamar yadda muka ambata a baya ana aiko su zuwa ga mutanensu annabi nuh zuwa ga mutanen shi annabi salih zuwa ga mutanen shi annabi hud zuwa ga mutanen shi amma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai Allah ya ce kul kace inni rasulullahi ilaikum jami'an qul ya ayyuhan nasu inni rasulullahi ilaikum jami'an kace ya ku mutane ni manzon Allah ne gare ku gaba daya da haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallama an aiko shi zuwa ga dukkan mutane wanda Allah ce da mun ga dama da mun sauwaka maka wannan da mun aiko ka da mun aika wa kowace alƙarya manzo sai ya zama tana da manzon da zai mata wa'azi kai an sauke maka wannan nauyi na aika ka zuwa ga mutane gaba daya to amma ba haka lamarin yake ba yanzu Allah madaukakin sarki ya zabe ka ne ya aiko ka zuwa ga mutane gaba daya dan haka Allah ya ce fala tuti'il kafirina kakkai biyayya ga kafirai cikin abin da suke so na ko ka bar wa'azi ka bar karantarwa ka bar ilmantarwa ko kuma ka bauta wa abin da suke so su a bauta wa Allah ce kada kai musu biyayya wajahidhum bihi ka yaƙe su ka yi musu ka yi mujahada ka yi iyayenka bihi da wannan alƙur'ani ɗin jihadan kabira yaƙi mai girma anan wasu malamai suka ce abin da ake nufi da wajahiduhum bihi shine ma'ana ka ka yi jihadi ka yi jihadi a kansu bihi da alkur'ani ma'ana karantar da su alkur'ani ka bayyana alkur'ani ka kira zuwa ga alkur'ani jihadin kabira jihadi babba shine abin da ake nufi a cikin wannan aya ɗin kamar yadda wasu malamai ma'ana suka bayyana cewa abinda ake nufi annabi sallallahu alaihi wasallama ya bayyana wannan alkur'ani ya kira su zuwa ga wannan alkur'ani da haka Allah ya ce kada kai musu da'a duk da wasu malami ma suna cewa wannan aya wa jahidhum bihi kai jihadi bihi da shi alkur'ani din jihadan kabira jihadi mai girma suka ce ta hada hadda babban jihadi wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yayi bayan an masa izini bayan yayi hijira ma'ana zuwa a yaki kafirai Allah madaukakin sarki yace ya ayyuhallazina amanu قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة لأن الله يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم لهك أنما الله وجاهدهم به كيما أنا جهادي دولنا القرآن جهادا كبيرا جهادي mai girma a nan za mu ga an umarci manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama da cewa kada ya bi kafirai fala tuti il kafirina kada ka bi kafirai a wani gurin Allah ce wala tuti minhum asiman aw kafura a wani gurin Allah ce wala tuti man aghfalna qalbahu an zikrina wattaba hawa kada ka bi wanda muka gafatar da zuciyarsa ga ambatanmu ya bi son zuciyarsa kada ka mai biyayya wani kuma Allah ce wala to sai kullu halafin mahin. kada ka mai yawan rantsuwa wulakantacce wani kuma Allah ce wala to sai kafirina wal munafiqin kada ka yi biyayya kada ka yi da'a ga kafirai da munafikai duk waɗannan ayoyi zamu ga an yi umarni ne ga Annabi sallallahu alaihi wasallam amma abu ne sananne manzon Allah sallallahu alaihi wasallama Allah ya kare shi ba zai wa kafirai da'a ba ba zai wa kafirai biyayya ba sai dai me nan ana umarta shi ne ana cewa kada yayi ana umarta shi da kada yayi san dan me li yushra li ummatihi ala lisanihi dan a shar'antawa al'ummarsa akan harshen shi kamar yadda malamai suke ta bayani umarni ne ake fuskantar da shi ga annabi sallallahu alaihi wasallama amma abinda ake nufi al'ummarsa cewa kada kai ya rasulullah mu ake nufi dan manzon Allah ba zai wannan ba manzon Allah ba zai bi kafirai ba manzon Allah ba zai biya munafikai ba Allah ya kare shi sai dai idan mu muka ji ana cewa manzo Allah kada yi to ina kuma ga mu da Allah ce ya ayyuhan nabiyyu taqillaha ya kai wannan annabi ka kiyaye dokokin Allah ka ji tsoron Allah umarni ne aka kira manzan Allah aka bashi amma mu ake nufi da wannan umarni din domin manzan Allah sallallahu alaihi wasallama shi fi kowa tsoron Allah haka nan nan da aka ce falatu ta ilkafirina min babi aulamu dan haka abinda da yawa daga cikin mutane suke na biyayya da da'a ga kafiri ya saba addinin manzan Allah sallallahu alaihi wasallama abinda ake so ga musulmi shine ya zama mai bin Allah mai bin annabi sallallahu alaihi wasallama ba mai biyayya ga kafirai ba duk wani abin da ya saba littafin Allah ya saba sunna annabi sallallahu alaihi wasallama to bai kamata musulmi ya rufe ido kuskure ne musulmi ya da'a ga ya bi kafire a cikin irin wannan balma abin da ake so a komai ma ya zama kana kokarin bambanta da su dan suna cewa hatta hatta tufafi in ka gama ana tufafi sun yi kama da wasu mutane to karkata ne zuwa gare su duk inda ga mutum ya sa tufa ta wasu mutane to yana karkata zuwa gare su inda yanzu mutum zai sa alkyabba ya yi rawani to alama ce yana karkata zuwa ga malamai inda mutum yanzu zai zo sa kayan yan farauta ya daura nan ya shiga ta yan farauta ya dau sanda alama ce yana karkata zuwa gare su wanda zai sa kayan jami'an tsaro ya daure ya yi damara ya sa kaza alama ce yana karkata zuwa gare su to haka nan duk wanda zai shiga irin ta arna alama ce ta son zuciya karkata zuwa gare su shi sa kullum ana son musulmi ya zama mai kokarin koyi da abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya zo da shi ya kokari ya kiyaye hawiyarsa ta musulunci ma'ana identity na shi na musulmi a duk inda zai je da an gan shi za a gane shi musulmi ne to da haka yana da kyau a dinga kiyaye irin waɗannan abubuwa kada mu kwaikwayi kafirai a magana kada mu kwaikwayi kafirai a aiki kada mu kwaikwayi su cikin duk abin da yake ba daidai ba mu kokari mu ba abin da Allah ya saukar da annabi ya saukar ga annabi sallallahu alaihi wasallama da haka nan umarni ne ake ba manzon Allah صلى الله عليه وسلم أما مو مؤكني في مؤل أمسا لقد نسي الله مدعوكي تنسلكي يجيمي وهو الذي مرج البهرين هذا عزب فرات وهسا منه أجاج وجعل بينهما بغضة وحجرا مهجورا وهو الذي خلق من الماء بشرا فجعله نصبا وفهرا وكان ربك قديرا daga nan sai Allah maɗaukacin sarki ya ci gaba da yi mana bayanin ayoyi da za su mu gane cancantar Allah da bauta da kaɗaitakar Allah da ikon Allah ƙudurarsa cikakkiya wa huwa allazi maraja al Allah shine ya hada koguna guda biyu kogi da kogi Allah ya hada su hadha azbun furatun wannan kogi ne mai dadin gaske shine azbun furatun wa hadha milhun ujaj wannan kuma gishiri ne mai gishiri sosai mai tsananin gishiri a tare da shi shine milhun ujaj waja'ala bainahuma barzakha ubangiji ya sanya tsani ya sanya ma'ana iyaka ya sanya shamaki tsakaninsu wa hijiran mahajura da wani abu mai karewa tsakaninsu ya katange tsakaninsu duk da an haɗa su guri ɗaya wannan aya tana da ma'ana guda biyu ma'anar farko saboda lafazin maraji yana ɗaukar ma'ana guda biyu shi yasa sai malamai suka ba ta ma'ana guda biyu ma'ana ta farko lafazin maraja an fassara shi da arsala wa khalla ma'ana Allah maɗaukakin sarki shine wanda ya aiko da koguna guda biyu wa khallahuma la yaxtalitu ahaduhuma bil akhar kuma ya sanya su ɗaya baya haduwa da ɗaya shine lafazin maraja anan sai zama arsala ma'ana ubangiji ne ya aiko da koguna guda biyu da ya aiko da koguna biyu a wannan duniyar kuma sai sanya ba su haduwa da juna me ake nufi da Allah ya aiko su ma'ana ya zama a bayan kasa Allah ya sanya koguna guda biyu in ka je wani kogon sai ka tadda shi gishiri ne a cikin shi ma'ana ruwan baya shayuwa ya yi gishiri fiye da kima in ka je wani kuma kogin kaɗi ba sai ka ji ruwa ne mai daɗi to Allah ne ya samar da wannan Allah ne ya samar da wancan kuma Allah bai sanya suna suna haɗuwa ba sai ya zama na a ana nufin Allah ne ya halicci waɗannan koguna ɗin fassara ta biyu suka ce maraja bi ma'ana khalasa bi ma'ana cakudawa Allah ne ya cakuda tsakanin koguna guda biyu bambancin wannan fassara da ta farko ita ta farko ana nufin akwai ruwa mai daɗi akwai koguna ko masu gishiri kowanne Allah ya samar ko ba sa haduwa ma'ana wancan daban wannan daban gashi shi da a kan ƙasa suke fassara ta biyu suka ce guri ɗaya suke Allah ya haɗa su da Allah ya haɗa su sai ya zamana wannan mai gishiri wannan ko mai daɗi tsakaninsu kuma Allah ya shamaki ba wai shamaki bane da ake gani Allah ya sa ba sa inda zaka zo ka tsaya tsakiyar sai ka ɗebo wannan mai zartsi ne ka sa hannu kuma bangare ɗaya ka ɗebo wannan mai daɗi ne suka ce shi ma'anar aya ɗin suka ce abinda ake nufi kenan wannan tafsiri na biyu da aka ce an haɗa su tsakanin su guda biyu imam al'alamatu shankiti rahimahullahu ta'ala cikin littafin sa'adwa'ul bayan fi idahil qur'ani bil qur'an yake cewa wa hadha muhaqqaqul wujudi fi ba'd al samun ruwa guda biyu a guri daya ɗaya mai daɗi ɗaya mara daɗi suna tafiya amma wannan baya shiga wannan yace abu ne da an same shi a wasu garuruwa ومن المواضع التي هو واقع فيها المحل الذي يختلط فيه نهر السنغال بالمحيط الأطلسي yace wurin da zaka sami irin wannan akwai wani ruwa da ake kira nahrul shingal ma'ana riba senegal suna haduwa da almuhitul atlantic atlantic ocean suna haduwa to inda suke haduwa a wajen wani gari da ake kira a salawis ya ce shi ya je ma ya ziyarci garin a shekara ta 1366 ya ce ya yi wanka a cikin ruwan senegal din kuma ya yi wanka a ruwan atlantic ocean din da ya ce duk kowanne ya yi ruwa ya yi wanka a ciki ya ce amma bai je inda suke cakuduwa ba amma wani ya ba shi labari ya ce akwai inda suke idan ka zo gurin za a ganin wannan yana tafiya mai daɗi ne nan kuma wannan yana tafiya mara daɗi ne ma'ana suna tafiya a guri ɗaya amma ba sa haɗuwa ya ce inda za ka sa hannun ka ce ka ɗebo mai daɗin wannan in ka sa ɗaya hannun ka ɗebo mara daɗin ya ce kuma duk a guri ɗaya suke tafiya kar ka ɗauka wai gini ne tsakanin su ko katanga cikin abu ɗaya suke tafiya to Allah ne ya samar da wannan fa subhanahu jalla wa ala ma azama. wani yana na kujira Allah da ikon Allah to Allah yana cewa shi ya samar da wannan wanda wannan duk wanda ya kamar da shak Allah mata shafi ya faɗa wannan abu ne sananne wannan ruwa yana nan sananne a duniya cewa akwai inda suke zaga wannan mai daɗi wannan mara daɗi to Allah ne ya samar da wannan wani sa'in ma zaka tarar cewa sai ga ruwan wannan kala wannan wata kala kuma suna tafiya a guri daya amma kowa kala shi daban to wannan duk iko ne na Allah kudura din ta Allah madaukakin sarki kisa Allah ce wa ma yastawi al-bahrani ko guna guda biyu ba za su haɗu ba ba za su yi daidai ba haza azbun furatun sa'iqun sharabuhu wannan ruwa ne mai daɗin gaske kuma daidai yake da sha wa haza milhun ujaj wani wuri Allah ce marajal baharaini yaltaqiyan ya hada koguna guda biyu yaltaqiyani suna haduwa bainahuma barzakhul la yabghiyan tsakanin su akwai shamaki wani baya wani ta'addanci wani baya hade tsakanin wani a wani wuri Allah ce amman ja'ala al-ardha qararan me za ku ce waye ya sanya kasa ta zama tabbata waja'ala khilalaha anharan cikin kasan nan ya sanya koramu nan ga korama can ga korama can ga korama waja'ala laha rawasiya ya sanya mata turaku Allah ya kafe wannan kasar da turaku waja'ala bainal bahrayn hajiza ya sanya shamaki tsakanin koguna guda biyu wannan ya to wannan ya to amma ba su haduwa duk da a guri ɗaya suke a ilahun ma Allah akwai wani abin bauta da ya cancanta kuma bayan Allah bal aksaruhum la ya'lamu amma mafi yawanci su ba sa sani mafi yawanci su ba sa sani to wani zai ce an maka ɗauki tafsirin farko da kai bayani kace ana nufin arsala ubangiji ne ya sanya koguna guda biyu haza azbun furatun wannan mai dadi dadi sosai wa haza milhun ujaj wannan mai gishiri gishiri sosai waja'ala bainahuma barzakan to ka ce ana nufin an samar da wannan to ina barzakh din da Allah yake magana anan a wancan tafsiri na biyu cewa a guri ɗaya suke shamake shine tadda ba sa haduwa to a wannan tafsiri na farko ba cewa Allah ya samar da ruwa mai daɗi a wani garin zaka je ka samu ruwa mai daɗi wani kogin wani gurin ka je ka samu ruwa mara daɗi to anan Allah ya ce waja'ala bainahuma barzakhan barzakh din anan malai suka ce shine wannan kasar wannan kasar da ke busasshen guri yanzu in ka tafi gari kaza sai ka samu ruwan su mai daci ne baya sha in ka tafi gari kaza sai ka samu wasu, mai daɗi ne yana shayuwa me ya barzakh din me ya shamakin da ke tsakanin su shine kasa wannan gurin tudun wa hijiran mahajura da katanga mai iyakancewa wadda ta hana su haɗu to babu ko shakka wannan yana nuna mana iko na Allah maɗaukakin sarki da kuma cancantarsa Allah maɗaukakin sarki a bauta masa da haka wannan kaɗai in mutum ya duba ya isa nuna masa iko na Allah madaukakin sarki wanda Allah yana jero mana waɗannan ayoyi don ya ƙara tabbatar mana da cikai ikonsa ya kuma cancantar abota masa ubangiji Allah ya mana gamdakatar ya datar da mu zuwa ga abin da yake so ya nisantar da mu ga abin da baya so ya raba mu da abin da baya so ya yafe mana kurakuran mu akwai marasa lafiya da yawa da suke neman ai musu addu'a to ubangiji Allah ya ba su lafiya mu kuma da muke da ita ya Allah ka kare mu da ita kuma ka sanya ta zama alkhairi a tare da mu Allah wanda suka riga mu gidan gaskiya musamman a waɗannan 'yan kwanaki ana ta mutuwa manyan mutane na ta mutuwa cututtuka daban-daban to muna fatan Allah ya gafarta musu ya yafe mutu. Allah madaukakin sarki ya ba su ladan shahidai domin duk wanda ya mutu a cikin annoba ana musu kyakkyawan fata ya zama na shahada ne kuma Allah madaukakin sarki yayi mana halin da muke ciki wa bi hadzal qadri kifaya walhamdulillahi rabbil alamin